Al'ummar waɗanda aka fi sani da Mauri ko kuma Arawa waɗanda suke rayuwa yanzu haka a cikin Departement ɗin Dogon Dutse a cikin jihar Doso, amma a cewar tarihi sun zo ne daga Borno na tarayyar Najeriya. Suna da yawa da yanzu haka suka girku a Agades, ba za su taɓa mantawa da wannan sallar da suke shiryawa shekara zuwa shekara ba. Bubakar Madugu, sakataren 'yan asalin Arewa mazauna Agades ne. Abin da ya samu ke yin ta kowace shekara saboda haɗin kai mu 'yan arewa da muke nan zamne eh, cikin jihar agadas mu ya kamata lokaci zuwa lokaci muna haɗuwa da mu da iyalinmu eh, mahimmancin ta na biyu shine wannan haɗuwar da ake muna gwada ma matanmu da iyalinmu al'adarmu da yaran mu ma da suka taso mu ta arewa don ka abincin nan sai muke yin shi na galgashiya wanda ake yi can cikin karkara tamu su ne muke yi iri-iri yau dai mu arawa duk a Nijar mutane sun ɗauki mu duka abokan wasa to shi yasa in muka yi wannan sallar duka abokan mu na wasa muna kiran su su zo mu zamna tare da su mu ini wuri guda ana wasa da dariya abu ne da ke cikin al'adu wannan sallar wata dama ce ta nuna anishuwa kamar yadda Aishatu Muhammadu take cewa sun muna waina mun ci waina mun ji akwai daɗi mu ma insha Allah za mu gayyace su mu musu beruwa mu musu waina ta wake eh da tuwon bula duka za mu musu su ci da man shanu. Sallar 'yan asalin departament din dogon dutse a ɗaya bangare kuma haraka ce ta nuna kwarewa a fannin iya abinci. Shin ko waɗanne irin samfarin abinci na gargajiya ne mahalarta taron suke yi? Fatuma Isa kowace kabila kuma da tata abinci su bare bari ga su na an musu da burabuskonsu da miyar ta kuwa ga tana an yi wallahi ga abinci da iri-iri gaskiya abu ne mai kyau mai ka alheri kuma yana ka danƙon zumunci ne. Ƙarfafa haɗin kan ƙasa da kuma cuɗayya tsakanin ƙabilun Nijar daban-daban shine mahimmancin wannan haɗuwa kuma yana gudana ne tare da wasanni da dariya tsakanin tabbasai wanda shine yake ƙarfafa danƙon zumunci a Nijar.